sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na dare yau Laraba 23 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto a game da cece ku da kalaman sabon ministan Abuja ya haifar jim kaɗan bayan shan rantsuwar kama aiki. Za kuma a ji mahangar masharanta a game da makomar rikicin siyasar Nijar. Bayan da wani haɗarin jirgin sama ya auku wanda ya hauku a arewacin Rasha ya yi aka kuma ayyana shugaban kungiyar mayakan Wagner daga cikin jerin sunayen waɗanda suke cikin jirgin. bayan nan za mu kawo muku wani rahoto na musamman a game da wata ziyarar aikin da sufeto janaral din 'yan sandan najeriya kayode da ya kai jihar osun da alkawarin da ya wa al'ummar jihar yau laraba za mu kawo muku labaran wasanni daga ghana to amma da farko za mu fara da kawo muku labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya wani jirgin sama na kasuwanci da ke kan hanyarsa daga moscow zuwa st petersburg ya yi hatsari a ranar laraba inda ya kashe mutane goma da ke cikinsa in ji jami'an agajin gaggawa na kasar rasha shugaban sojojin haya veni prigozhin na cikin jerin fasinjojin a cewar jami'ai amma ba a kai ga bayyana ko yana cikin jirgin ba kafofin yaɗa labarai da ba a tabbatar da su ba sun ce jirgin na prigozhin ne wanda ya kafa kamfanin soji mai zaman kansa na wagner mai kula da harkokin sufurin jiragen sama na rasha rosavietsia ta ce sunan prigozin na cikin jerin sunayen fasinjojin sai dai ba a bayyana ko ya hau jirgin ba kamfanin dillancin labaran kasar rasha tas ya ambato jami'an gaggawa na cewa jirgin ya ɗauki matukan jirgi uku da fasinjoji bakwai hukumomin kasar sun ce suna gudanar da bincike kan hatsarin wanda ya afku a yankin tiba mai nisan kilomita sama da 100 daga arewacin birnin moscow Prigozhin wanda rundunar sojansa mai zaman kanta Wagner ta yi yaƙi tare da sojojin Rasha a Ukraine sun yi yunkurin kai wani hari kan shugabancin sojojin Rasha a ƙarshen watan Yuni. Fadar Kremlin ta ce za a kai shi gudun hijira zuwa Belarus ko mayakansa za su yi ritaya ko su bi shi can ko kuma su shiga rundunar sojan Rasha. Kimanin 'yan Afirka dubu bakwai ne da suka gaza yin ƙaura zuwa Turai suka makale a jamhuriyar Nijar. tun bayan juyin mulkin watannin da ya gabata inda jami'an tsaron shugaban kasar suka hambar da zababben shugaban da ke yammacin afirka bisa ta farkin dimokuraɗiyya gwamnatin mulkin sojan nijar ta rufe sararin samaniyar kasar sannan kuma kasashen yankin su ma sun rufe iyakokin kasar a wani bangare na takunkumin tattalin arziki lamarin da yasa yake da wuyar fita ga mutane Nijar dai wata muhimmiyar hanya ce ta hijira ga 'yan Afirka da ke ƙoƙarin isa ƙasar Libya a matsayin hanya ta tsallaka tekun mediterania zuwa turai kasar india ta yi nasara aika jirgin ta yankin kudancin duniyar wata a yammacin yau laraba wanda ya kafa tarihi yayin da ta zama kasa ta farko ta taba wani sashe na duniyar wata da ba a taba ba duk da cewa amurka da rasha da china sun sauka a kusa da duniyar wata har ya zuwa yanzu babu wata ƙasa ta taba aika jirgin ta yankin kudancin duniyar watan saboda yanayin yankin masana kimiyya sun tafa tare da fashewa da murna a cikin cibiyar bayar da umarni na hukumar binciken sararin samaniya ta indiya isro bayan da jirgin da ba shi da matuki mai suna bikram ya sauka lafiya wannan wani muhimmin lokaci ne ga hukumar kula da sararin samaniya ta indiya wadda aikin ta ya isa ga iyakar kudu shekaru hudu da suka wuce ya kare da takaici lokacin da jirgin ya faɗi indiya ta ba da rahoton nasara aikinta na chandran tree bayan da jirgin luna 25 na rasha wanda shi ma yake kan iyakar kudu ya yi hatsari rana asabar labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kota a kenya ta bayo kamfanin da ya mallaki facebook meta da masu gudanar da ayyuka da suka shigar da kara a kotu kan korasu ba bisa ka'ida ba wa'adin kwanaki 21 don warware takaddamar da ke tsakaninsu ba tare da kotu ba kamar yadda umarnin kotun ya nuna a ranar laraba masu ranar da ayyukan facebook 184 suna karan meta da wasu 'yan kwangila biyu bayan sun ce sun rasa ayyukansu daga kamfanin sama saboda sun shirya kungiya masu shigar da kara sun ce an sanya su cikin jerin sunayen da ba za su taɓa samun irin aikinsu a kamfanin ba bayan da facebook ya sauya 'yan kwangila. bangarorin biyu za su bi hanyar sasanta wannan koki ba tare da kotu ba in ji umarnin kotun ɗa'ar ma'aikata wanda lauyoyi masu shigar da ƙara da meta da sama suka sanya wa hannu daga ƙarshe iran ta yanke wasu maza bakwai da wata mata hukuncin zaman gidan yari bayan da samun da laifin taimaka wasu maza biyu da aka yanke hukuncin kisa a baya bayan da suka kashe wani jami'in tsaro a zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasa a shekarar ta gabata bayan mutuwar mahasa amina a hannun 'yan sanda kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito yau laraba hukuncin na zuwa ne a daidai lokacin da aka cika shekara guda da rasuwar amini a ranar goma sha shida ga watan satumba yayin da hukumomi suka tara masu fafatuka da sauransu a wani yunkuri na murƙushe duk wata adawa da ke gabansu daga cikin waɗanda aka yanke hukuncin har da wani likita da aka yanke masa hukuncin shekaru goma sha biyar a yayin zanga-zangar likitoci da suka yi jinyar waɗanda suka halarci zanga-zangar sun fuskanci tsangwama tare da kame. Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. bayan da ya kama aiki babban ministan abuja nelson wike ya bayyana sabbin tsare-tsaren da zai yi aiki da su wanda zai buƙaci ya yi aiki da wato ainihin taswirar tsare-tsaren birnin abuja ciki hadda kuma wanda kuma zai baiwa makiyaya wanda wato wanda zai hana makiyaya kiwon shanu a kwaryar birnin abuja wanda al'amarin da bai yi wa makiyaya daɗi ba Ga rahoton da Rikayya Basha ta haɗa mana daga Abuja. sa'o'i kaɗan bayan rantsar da ministoci da shugaba bola ahmad tinubu ya yi a abuja inda kowane minista zai fara aiki a hukumance sabon ministan babban birnin tarayya abuja nisan wike ya fitar da sanarwar cewa za su hana shawagi da kiwon shanu a ƙwaryar birnin tarayya abuja tsohon gwamnan na jihar ribas ya bayyana cewa za a kyale shanu su kiwo a bayan gari amma ba za a bar su su kiwo a wuraren da aka shuka ciyayi domin ƙawata birni da ke cikin gari ba ya kuma ce za su zauna su tattauna da makiyaya domin cimma matsaya akan wannan batu. A hirarsu da muryan Amurka, ƙungiyoyin Fulani sun bayyana ra'ayoyinsu masu karo da juna dangane da lamarin yayin da mazauna birnin tarayya suka yi na'am da matakin. A bayanin sa, Honorable Khalil Muhammad Bello, shugaban makiyaya ta kulan Allah ta ƙasa, ya bayyana cewa wannan sanarwa ta ministan ba ta yi musu daɗi ba bisa ga cewar shi duk wanda ya zo Abuja a nan ya same su. Wannan wannan sanarwa da muka ji cewa za a dakatar da kiwo a cikin kwaryar birnin abuja a gaskiya ya tar mana da hankali ya kawo mana gigi cewa da imaucewa ba fa su ne abujan ne ta zo ta same su fa makiyayan nan ba wai su ne suka je suka samu abuja ba to mu a ganin mutum da yake dabbobin nan dabbobi ne da aka same su a gurin kuma mutanen mutane ne masu biyayya kuma dabbobin nan yana da wahala a abuja abujan nan kaga an kaɗe dabba A gaskiya wannan minista wannan doka da ya kawo muna so a sake duba ta. don haka a ganin mu matakai ya kamata a ɗauka wadda za al'amura za su tafi daidai ba tare da dabbobin suna kawo matsala ba ko mu ƙungiyar kulan Allah muna da shawarwari masu kyau in an neme mu da zamu bare da komai zai tafi ba tare da illa ba sai dai a ɗayan ɓangaren shugaban miyatta Allah ta ƙasa Usman Baba Ingel Zarma ya ce ai wannan sanarwa ta sabon ministan Abuja na hana kiwo ba sabon doka ba ne. To amma da mayar dai ne ya tana nan farfajiyar central abuja area daman ita wannan kungiya tamu ta zauna da hukumar raya abuja an tattauna an yi yarjejeniya wa'annan guraren ba a san a ga fulani makiyaya a gurin dukkan bakulatanin da aka kama a wannan gurin daman suna sane mun zauna da shugabannin su na kasa an gaya musu an sanar da su sun sani don haka ba sabon abu ba ne wani mataki za ku ɗauka kan hakan dai duk da dai ka ce ba sabon abu ne ba eh, Eto, eh a mataki ya bai wuce kajiya kamar faɗakarwa ba dole ne za mu kira wayannan shugabanninmu na ƙasa ƙasa na ƙananan hukumomi guda shida da mawakilai da suke mazaɓu na kansuloli na fulanin dole mu zauna da su mu gaya musu gafa sabon shugabanci ya zo a FCC kuma ga abin da sabon minista ya ce akwai yarjejeniya kuma daman da aka yi da su saboda haka ya kamata a jaddada biyayya ga wannan yarjejeniyar don a tabbatar cewa fulani makiyaya ba su shigo cikin farfajiyar central abuja area a kama su da shanunsu suna kiwo ba shin ko yaya mazauna abuja da kuma makiyaya suka ji da wannan sanarwa da ministan abuja ya zo da shi gaskiya wannan labari ya zo mana da firgici sosai gaskiya ni a matsayina na makiyayi ban ji daɗin shi ba ni ina ba da goyon bayan haka ina ganin kuma abu ne wanda ya kamata a yi tun can baya saboda nan tarayya ba a tsara shi don a dinga ganin makiyaya suna yawo ba. Fito da irin wannan kudiri ba sabon abu ba ne a Najeriya musamman ma ga sabbin masu madafin iko da kuma kikikaka da ake samu a tsakanin shugabannin ƙungiyoyi Yanzu dai abin jira a gani shine yadda makiyaya za su fuskanci sabuwar doka ta ministan Abuja. Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. Ta kai Rukayya Basha. Kamar yadda aka ji a cikin labaran duniya an ayyana sunan shugaban kungiyar wagner yevgeny prigozhin cikin mutanen da suke jirgin da ya hadari a arewacin rasha wanda ya sanadiyar mutuwar duk mutane goma da ke cikin jirgin dalilin da ya sa na tattauna da wani mazaunin amurka kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa alhaji garba suleiman karkarako wanda na tambaye shi wato na tambaye shi ko in ya tabbatan hakan wani irin tasiri zai wato mutuwar shugaban wagner zai haifar ga dambarwar siyasar da ta kunno kai a niger sai ya ce to a hakikanin gaskiya idan wannan ya tabbata yana cikin sunaye wanda aka gani a manifest din shi wannan jirgi da ya yi hadari to zai zama na akwai cima baya ga wannan juyin mulki da aka yi a niger domin wannan kungiya shi wato kungiyar wagner suna da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari da yake faruwa a ƙasan can congo wanda ya faru da kuma nan na niger saboda haka koma baya ne a gare su su madugun waɗannan juyin mulki idan har hakan ya tabbata me kake gani su sojojin uh, juyin mulkin niger wani mataki kake gani za su ɗauka domin cike wannan gurbi da rashin shugaban wagner ya haifar to a gaskiya an ce iya rofin da kai abin da zai fi ma'ana ko ala a gare su kuma inda za su dogara kawai sai dai wannan tallafi da taimako na wajen fannin karfin soja to wannan shi kaɗai yanzu ya rage wato option a hannunsu in kuma sulhun aka ɗauka wanda zai fi ma'ana to duk da ya rage nasu iya ruwa da kai To banda Afirka ko kuma Nijar da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sunan kungiyar Wagner suna ne da aka ake daɗe ana ta a rikice-rikice a ko ina da rikinsu ko ina da ruwansu. Wani irin tasiri kake gani rashin shugaban zai haifar har idan ya tabbata? Ai ba wani abin da zai faru domin na farko dai su kansu rasha za su yi murnan wannan za su zo ruwa a ƙasa su sha mhm. in dai har ya kasance cikin wannan list sunayen wanda suka rasa rayukansu a wannan hadari yana cikinsu to za su yi murna saboda dan yakan musu wani kirjiya a duk inda ake da wani eh, rikici wanda yake rasha din suna da hannu a ciki kuma wannan kungiya kamar ba za a fito fili a nuna cewa a eh, rasha na da hannu a cikin wannan kungiya ta waguna ba amma suna da shi wanda yake abu ne na kamar a asirce to irin wannan turjiya da yake musu da in an nuna ga dabarun yaƙi wanda ake so a yi a bi ko kuma ga yadda ake so a yi shi ba zai yi ba wanda yake har ma a waɗansu watanni da suka wuce watan yuni ya yi ƙoƙarin ya kutsa mm-hmm. rasha ɗin ma ya wani barazana ko na ji mulki ne ko na kwace waɗansu wurare daga madafan mulki na putin to har ya zamana ya ɓace aka neme shi ma aka rasa ba a san yadda yake ba ana zargin ma putin a lokacin ko ya halaka shi ne ba a sani ba a yanzu wani irin tasiri rashin shi zai yi a yakin rasha a ukraine na ɗaya kenan na biyu kuma Um, a wancan lokacin watan yuni ne aka yi wannan uh, yayi wannan tawayen haka uh, akwai lokacin da aka ce ba a ɗanɗau wani lokaci ba a san inda yake ba ake ta zargin shi shugaban rasha uh, da hannu a ɓacewarsa a wannan lokacin wanda daga bisani ya bayyana to yanzu ma ko da ta allah ne ta kasance cewa wannan hadarin kawai wato wani ishu ne wanda yake technically na jirgin saman na'urori suka faru da sauransu waɗansu ba za su yadda da ma haka ba ko a ce wani yanayin sararin samaniya da sauransu bayan da za a yi ma shi shugaban rasha putin ya fita zargin cewa ba shi suka shirya aka kaɓo wannan jirgi ba domin halaka wannan madugu na waguna To Alhaji Garba Suleiman Karako kenan mai sharhi akan siyasa mazaunin Amurka kuma masu sauraro kafin mu ci gaba ah, ga shirin mu na gaba. Babban speto Janar na 'yan sandan Najeriya, Mr. Kayode Adeyolu Egbetokun, ya bayyana aniyarsa na samar da tsaro a tsakanin jama'ar Najeriya, musamman a tsakanin manoma da makiyaya. Babban baturin 'yan sandan na Najeriya yana jawabi ne a herkwatar 'yan sanda da ke unguwar Elele Ibadan a lokacin da ya kai ziyara a jiya talata. Daga nan sai babban baturin 'yan sandan Najeriya ya yi gargaɗin cewa akwai ɗin ɗimbin ƙarairayi a sashen yada zumunta na yanar gizo don haka jama'a su kiyaye don mai son cikakken bayani ga kowane lamari na tsaro to ya tuntuɓi jami'an 'yan sanda. a going on in the social media that are not true. A lot of falsehood are being propagated on the social media. If you need clarification, the community police is here. The police PRO is here. Other senior police officers that you can reach, please reach out to them. They will take it up and ensure that justice is done. IGP Kayode Egbetokun ya ce akwai karece-karece masu yawa a sashen yada zumunta na yanar gizo. Don haka, don mai son a fayyace masa gaskiya ya tuntubi kwamishinan 'yan sanda na jiha ko ya tuntubi kakakin rundunar 'yan sanda na jiha ko kuma ya tuntubi duk jami'an 'yan sanda da ke kusa. Za su tabbatar da cewa an yi masa adalci ga kowane lamari. Sashen yada zumunta na yanar gizo yana yada bayanan da ba na gaskiya ba ba ne da ke sa a tada hankalin jama'a don haka a yi kappa-kappa da wannan sashen. Shugaban 'yan sandan na Najeriya ya ci gaba da cewa. We have a new police administration in place and our vision is to emplace a professionally competent service driven, rule of law compliant, and people friendly police force. We want to achieve a police force that will be able to respond appropriately and adequately to the dynamics of crimes and criminalities in our society. Muna da sababbin hukumar 'yan sanda a halin yanzu kuma niyyar mu musamar da kwararrun jami'an 'yan sanda masu bin doka da oda masu kwazo masu haba-haba da jama'a. Muna son mu samar da rundunar 'yan sanda da za ta iya kai ɗaukin gaggawa ga kowane irin laifi a cikin lokaci da ke faruwa a cikin al'ummar mu don kawar da laifi da masu aikata laifuffuka a cikin al'ummomin The overall intention is to reduce crime in our society and make sure that all the citizens of this state go to their homes after they had this work They should be able to sleep with their two eyes closed. Mr. Kayode Egbetukun ya ce niyyar su shine su rage aikata laifuffuka a cikin al'umma a tabbatar da cewa dukkan jama'ar da ke wannan jiha ta Oyo sun koma su lamun lafiya bayan sun kammala ayyukan su na yau da kullum. Kwanta lafiya a gidajen su. The police cannot do it all alone. The police need your cooperation. So we are reviewing our strategies regularly to ensure that we are able to deliver on our mandate to police this country. Sai dai ya ce 'yan sanda kaɗai ba za su iya ba suna son haɗin kai da goyon baya daga jama'a don haka suna nazarin shirye shiryen su kullum don tabbatar da sun yi su kamar yadda doka ta tanada. Wasu shugabannin jama'a da na halarci taron sun nuna jin daɗinsu a game da taron. Sunana Alhaji Yakubu Bello arzon arzodi na jihar Oyo a ah, taron wannan wallahi ya daɗi taron kuma ya yi mahimmanci akan bangaren zuwan da ya zo wato ya yi bayani na kwarai akan haɗin kan mutane a zauna lafiya a jihar Babban sufetan 'yan sanda ya ce zai yi kokari ya kawo zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Me za ka ce a game da wannan kalami? To wannan dama maganar da ya zo ya faɗi wato haka take saboda in ka samu mutane suna zaune da sarakunan gari da shugabannin filani da na arewa gaba ɗan haɗa kawuna to zaman lafiya wannan ya tabbata saboda maganin da ya bayani akan haka bayanin yake kwana-kwanan nan aka kashe makiyaya eh, wajen goma kana ganin cewa wannan kalami nasa zai kawo ƙarshen irin wannan kashe-kashe to dama irin wannan bayanin ana zamana ma mutane bayani zai kawo zaman lafiya wannan mutanen da suka zo suka kashe wannan mutane sun zama dama su yan ta'adda ne ko ba haka ba gwamnati kuma ta san da su to saboda haka gwamnati ta tsaya ta dauki mataki a kansu in ta dauki mataki a kansu wallahi za a samu zaman lafiya ka gamsu da bayanin da shi to jin na yan sanda ya yi eh wannan bayanin da ya wato daidai ya faɗi kuma insha Allah wato za a dauki mataki a kai eh ka gamsu na gamsu da maganar da ya faɗi shi a masale to ya kaji game da wannan taro na baturin yan sandan Najeriya eh, to eh, taron na wallahi ya gamshe mu mun ji dadin maganar da shi aiki da yayi to muna da Allah muna so a taimaka mamu zaman lafiya kashe kashe nan ya yi mamu yawa yanzu idan ka koma gida da wani sako za ka je ma da mutanenka to mutane na ina sakon da zan kai masu a yi dai miti na zaman lafiya kuma muna roƙo a ƙara mamu mitin din nan a riga ja mamu mutanen nan mu samu sauki mu makiyaya suna na alayi sani gumi daga kasuwa waki ibadan to me kawo ka wannan taro na sufeto yan sanda na kasa abun da ya kawo mu taro na sufeto yan sanda na kasa domin wato magana tsaro ne hmm. yanayin da ake cikin najeriya ana son kwanci hankali da zaman lafiya hmm. ban sufeto yan sanda na Najeriya ya yi magana a game da zaman lafiya tsakanin musamman makiyaya da manoma tsakanin kabilu daban-daban tsakanin addinai daidai sauran abubuwa me za ka ce a game da wannan ah, alhamdulillah wannan bayani da ya yi kyau kuma kan shi muke mu musamman ma yan arewa mazauna kudancin najeriya mu masu zaman lafiya ne kuma muna zaune lafiya kuma duk abin da muka ga cewa ya zo abin da ya shahi tsaro insha Allah za mu goya ma gwamnati baya kuma za mu wato nuna mata ainihin eh, gurbi in akwai su in Allah so domin a samu zaman lafiya. Mr. Gbanga Bode manomin da ya halarci taron ya ce taron ya yi armashi sai dai ya kamata a ƙara bunƙasa tsaro a faɗin jihar ta Oyo don samun ci gaba. ó ti fìdí múlẹ̀ ó sì máa mú oríṣiríṣi nǹkan tí ó mú tẹ̀síwájú wá sí ìlú ọ̀yọ́. wani basarake daga fadar olubadan na ibadan ya ce zuwan baturen 'yan sandan a jihar oyo wani tubariki ne ga jihar ta oyo don haka sun ji daɗi ta hanyar ba da kyauta ga shugaban 'yan sandan na najeriya your coming we believe is a blessing i'm going to appreciate it by presenting this gift Inspector General of Police. Father, please say, come, yes. We are presenting this shield as a sign of our love, a sign of our respect, and a sign of our full cooperation to the Inspector General of Police. Taron dai ya sami halartar shugabannin jama'a ciki har sarakunan gargajiya kamar su sarkin sasa Dr. Haruna mai yasin Katsina da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ta gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma sai labarin wasanni daga Ghana. Wasanni a takaice. 'yan kungiyar kwallon kafar bindiya masu tara sun kai wata ziyarar aiki ga jakadiyar kasar ghana a malta barbara kobenisa yayin da sun kaso masana'ar su ta maula da kungiyar saran fc jakadiyar ta ghana ta himmanta fitattun 'yan wasan da cewar su yi amfani da wannan dama su inganta rayuwarsu ta gode wa 'yan wasan da ziyarar da suka kai mata kuma ta yi alkawarin rama musu muddin suna tare cikin malta 'yan wasan guda tara sun kulla wata yarjejeniyar kwararru ne da kungiyar saran fc a turai yan wasan na tsakiya a cikinsu akwai kwesidansu da prosper wusu buwaci sai yan wasan gaba charles jiman frank boatin joshua ajiman da bismarck asare sai kuma yan wasan baya daniel puku da moro muktar an saka dan wasan tsakiyar kasar ghana muhammad kudus a cikin jerin yan wasan ayas da za su tafi buga wasan share fage na ligin din turai a ladugretin kasar bulgaria mai shekaru 23 da tarin kungiyoyin kwallon kafa sun kano na sha'awar su a kansa daga kasar ingila na a cikin 'yan wasa 25 da manajan ajax morris stegen ya ambata har yanzu babu tabbas game da makoman kudus a netherlands bayan an yi watsi da tayin brighton da west ham a ranar talata chelsea da barcelona aka ruwaito su nuna sha'awa akan dan wasan wadda zai iya tafiyarsa kan rufe wani kasuwan 'yan wasannin wasannin na bana. Tsohon dan wasan gaba na Arsenal da ƙasar Faransa Thierry Henry aka ambata a matsayin mai koyar da 'yan wasan kasar Faransa masu kasa da shekaru 21 kuma shine zai jagoranci ƙungiyar a wasannin Olympic na shekara ta 2024 a birnin Paris. Mai shekaru 46 ya maye gurbin Salvene Ripoli ya kuma haɗi da manijoji bayan ya rabu da aikinsa na mataimaki a Belgium a dalilin gasar cin kofin duniya na bara. Shi dai Henry da lashe kofin duniya 1998 ta turai a shekara ta 2000 da faransa ya shafa ma ya kai wannan matsayi a wurin koyarwa tseren duniya bayan karkarewarsa a matsayi na hudu a eugene oregon a shekara ta 2024 mai gudun tseren tsallake shingaye wilfred hapiu na kyautata zaton zai lashe lambansa na farko a gudun mita 400 a fesin kasar hungary kuma zai iya zama bajimta a faransa wasan zarin ruga kaftin kasar ingila Owen farrell ba zai yi wasannin farko guda biyu na cin kofin duniya ba bayan kungiyar wasannin kwallon zarin ruga ruga wato rugby na duniya ta yi nasarar ɗaukaka ƙara a kan ra'ayi mai rudani da ya kawar da jan katinsa an ba da sanarwar haka ranar talata 22 ga watan agusta za a dakatar da farol daga wasannin tukunyar d da za su yi da ƙasar argentina da japan da kuma wasannin motsa jikin da za su yi a watan nan da ireland da fiji a cikin haramcin wasannin guda hudu da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin rudwa Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Abbas kafin mu karkare shirin gasar fili ya sake dawa da labarai a takaice. wani jirgin sama na kasuwanci da ke kan hanyarsa daga moscow zuwa st petersburg ya yi hatsari a ranar laraba inda ya kashe mutane goma da ke cikinsa in ji jami'an agajin gaggawa na kasar rasha shugaban sojojin haya yevgeny prigozhin na cikin jerin fasinjojin a cewar jami'ai amma ba a kai ga bayyana ko yana cikin jirgin ba kafofin ya'ya labarai da ba a tabbatar da su ba sun ce jirgin na prigozhin ne wanda ya kafa kamfanin soji mai zaman kansa na wagna mai kula da harkokin sufurin jiragen sama na rasha rosaviyat siya ta ce sunan prigozin na cikin jerin sunayen fasinjojin sai dai ba a bayyana ko ya hau jirgin ba kimanin yan afirka dubu bakwai ne da suka gaza yin ƙaura zuwa turai suka makale a jamhuriyar nijar tun bayan juyin mulkin watannin da ya gabata inda jami'an tsaron shugaban kasar suka hambar da zababben shugaban da ke yammacin afirka bisa ta farkin dimokuraɗiyya gwamnatin mulkin sojan nijar ta rufe sararin samaniyar kasar sannan kuma kasashen yankin su ma sun rufe iyakokin kasar a wani bangare na takunkumin tattalin arziki lamarin da yasa yake da wuyar fita ga mutane Nijar dai wata muhimmiyar hanya ce ta hijira ga 'yan Afirka da ke kokarin isa kasar Libya a matsayin hanya ta tsallaka tekun Mediterania zuwa Turai. Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na daren yau. sai kuma gobe da in Allah ya kai mu da safe a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie leathers gresham da ma injiniyan mu na yanzu kila ni aisha mu'azu nake muku fatar na lafiya.